watan jimada ula na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da 30 daidai ga watan hudu na bature na shekarun haihuwa annabi Isa shekara 2011 ga mun dawo ci gaban darasin wannan littafi na aqida ahlus sunna wal jamaa mai suna qatafil jana al mustatab sharhi akan aqidatul mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab a wannan masallaci na bakin kofa babbar tashar maradi wanda yake wannan darasi na yau shi ne darasi na 22 insha Allah ranar mun kwana ne za mu tashi yau akan gabar da ke cewa matanin maganar Muhammad da Abdul Wahab aqida ahlus sunna wal jamaa cewa wa salatul jama'ati khalfahum ja'izatun muna magana akan biyayya ga shugabanni ko da sun kasance azzalimai fajirai kun gane ko masu sako to biyayya tana nan ba za ka zari hannunka daga biyayya gare su ba zaluncin suna tare da su kai kuma kana yin biyayya ne dan bin magana Annabi sallallahu alaihi wasallama dan ka a tsage sandan musulmi gida biyu kuma dan ka a tayar da hankali kwanciyar hankali ba abin da ya kai tsada shi sai ya ce wa salatul ta kalfahum ja'izatun yin sallar jami'i ko juma'a ko sallar idin karamar sallah da babbar sallah ko sallah a tsayuwar arfa a bayan shugaba wanda yake azzalimi fajiri ya halatta wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa sabanin khawariji da wanda suka bi irin mazhabin su mun ji wannan ko to sai mu komo kasa malamin sharhi da ya dawo kasa sai yace wa salatul juma'ati wal jama'ati khalfa a'immatil jawri ja'izatun yace sallar juma'a da sallar jami'i bayan shugabanni azzalimai nan yana magana shugabanni in ma shugabanni na ƙasa in ma shugabanni na jihohi da na ƙasa ke naɗawa in ma limaman sallolin idi da, sallolin juma'a wa'anda kuma shugabanni ke naɗa su kun gane ko nan maganar azzalumai ne su ko ba azzalumai fasikai ne su ko mutanen kirki oho za ka bi su sallah inda ta wannan ne sai dai daga gehen mutum ya iya sallah ko bai iya sallah ba jahili ne ko mai ilimi ne to wannan ita kuma magana daban take kun gane ko kenan biyayya ga shugaba na musulmi ko biyayya ga sallah ga in ya zan shiyar jagoran sallah ko biyayya ga rai bisa ga umarnin da zai bada a cikin ƙasa wannan ba ta bukata cewa salihi ne shi ko ba salihi ba kawai sai dai in ya umarci ka saban Allah ko kuma ban gaba gada kyau sai sai ce wala Allah at-ta'zira yace za ta yi ya ɗaukar ta'abiri bi wajibatin da cewa sallah bayan su wajibi ce makana ja'izatin a wannan bigiran da yace ja'izatin ta halatta maimako yace ja'izatin yace kamata yace wajibatin wajiba ce kuma kawai haka din yadda ce yace yin yin wannan ibada ta wajibi ce alyaq shi hidacewa bi hadal makami daidai wanga wurin bai yace bai kamata a ce ja'iza ba in an ce ja'iza asalin ja'iza ko kai ko kakkai duk ɗaya ne to shi kawai ga dole ne kai ko kun gane ya ce li annahu la yajuzu lil muslimina an yatarku al juma'ata wal jama'ata dan yace baya halitta ga musulmi su wasa yin juma'a su wasa yin sallar jam'i bi sarri annal imama aw waliya dan waliya yawa waliya dan dalilin cewa limamin sallar na juma'a wanda aka nada wanda hukuma ta nada ko kuma shi jagoran hukuma din kasancewa shi min ahlul fisiki cikin nau'in fasikan mutane suke mazinaci ne ko mashayin giya ne ko azzalimi ne yana ma mutane kwace ko kaza to wannan ba su barin sallar juma'a a bayan shi dan ya kasance da irin wannan su ba aw min ahlul jawri ko ya zan cikin mutane azzalimai ko zan cikin shugabanni akwai azzalimai musamman ma irin shugabanci irin nada wanda matar kama an ga mai kyau ce a kwace ma da bakin karinci a kana ji kana gani aw min bidai ko kuma ya zan shi shugaban na jiha ko shugaba na ƙasa ko kuma limamin da shugaba na jiha ya nada ko na ƙasa ya zan daga cikin nau'in yan bid'a ne allati la tukrijuhu an da'iratul islami bid'a da bata hidda shi daga da'irar musulunci ba ku je ta ma an kayyade ko in dai bid'a bata hidda shi daga da'irar musulunci ba to matukar ba inda zaka samu sallar juma'a to dole ne ka bi shi Matukar ba inda zaka samu sallar jami'i to dole ne ka bi shi kun gane ko tawa an da wilayati al'amati shin duk ɗaya ne shugaban ga shugaba ne na na ƙasa baki ɗaya au da wilayati al-khasati ko ko shugaba ne na wata jiha ke bantatta au man rashaha ko kuma rushiha ya kamata au man rushiha min kibli man wallahu lahu ko kuma wanda aka nada ta gehen wanda Allah ya ba jagoranci na amrul muslimina ya ba jagoranci na al'amarin muslimina kenan jagoran musulmi ya naɗa shi lissalati domin ya yi sallah da mutane juma'atan wa jama'atan wanda yake jagorancin sallar juma'a ko yi jagorancin sallar eh, jami'i to wannan in dai ba inda ka samu jami'i sai nan zaka bi shi sai ko in bai iya sallar ba amma ba dangantar salahan ta kashi ko rashin salahan ta kashi ba sannan duk wata bid'a a tashin mata hidda shi daga musulunci ba ba ta hana shi ka bi shi sallah dai ba inda ka samu sallah ina son ku fahimci wurin garke ku aje hankali kawai shi ɗaya ɗauke ku yi wani waje da ku mutum ya tsayawa gaggaba tana da hadarin gaske fa karatu ne wanda baka ma cika jin shi ba ga malamai gaba ce mai hadarin gaske in baka fahimce ta da kyau ba yanzu ka yi banna kenan nan a takaice ana magana shugaban sallan nan shine shugaban jiha firefe ne na jiha shugaban sallan na a shugaban kasa ne baki daya shugaban sallan na a'a shugaba ne da shugaban kasa ya nada limami ne na a shugaban kasa ya nada ko shugaban jiha ya nada ko sarkin gari ya nada shi to zaman shi fajiri zaman shi mai saban da bai hidda shi ga musulunci ba matukar ba inda zaka samu juma'a sai nan ko ba inda zaka samu sallar jam'i sai nan ko ba inda zaka samu idi sai nan ko ba inda zaka sallar arfa ai dole wuri guda ake sallar arfa to bin shi ya zama wajibi gare ka ba ma ya zama ya halatta ba ya zama wajibi gare ka inda ba inda zaka samu ba ne abin da ake so ka lura da shi sannan nan in ka tauri cewa ko da bai iya karatu ba to kagan bai iya karatu ba tunda farin ma shugaban jiha bai azashi bai ma kamata ya tun tunda bai iya karatun sallah ba bai san hukuncin sallah ba bai cancanta ba jama'ar gari in dai ya sa abin da suke za su tabbatar da cewa bai cancanci a shi ba fa innahu la yajuzu lil muslimi yace bai halitta ga musulmi an yataraka bi hujjatin anna al imama kama asalafta fihi min al-fisq min al-fisq ma la yukhrijuhu ma la yukhrij min da'irati ma la yakhruj min da'irati islam kenan matakan bai hita ba ko ba ka ce ma la yakhruju kenan la kazan kazan nafiya ma la yakhruju min da'irati islam matakan dai bai hita daga da'irar musulunci ba yace kamar yadda bayani ya gabata ba to bai halatta musulmi ya fasa yin juma'a ko ya fasa yin sallar jami'i ko ya fasa sallar idi bayan limami dan kasancewa cewa wannan limami fasiki ne bal yajibu ala muslimina yace wajibi ne akan musulmi an yi sallu juma'atan wa jama'atan ma ma kanat al ahwal da hali ya kasance wajibi ne su yi sallar juma'a da jam'i diya da hali ya kasance a bayan limami ko da fajiri ne ko da azalimi ko da fasiki ne yace wa ma ma da hali ya kasance fa au na'ibuhu idan liman ya kyautata sallah ko na'ibin liman ya kyautata sallah falahu wa lahum shi ya samu sallah a kammale mamu sun samu sallah a kammale wa in asa'a fa alaihi in kau ya munana to laihi ya koma kan shi fa alaihi ismu ismul isa'ati to zunubin munana sallah ya koma kai ne walakum ajrukum ko kuma kuna da takula takulada allati yatarattabu ala fi'il salati kuna taku lada wadda ake ba wanda ya aikata sallah juma'atan wa jama'atan juma'a ce ko sallata a bayan shi ko sallar jam'i ce ta kama salawati ko sallata bayan shi ko kun ci da ranar eh, ladar sallah shi kuma ya tafi da zunubin shi fala tarku salata khalfahum ko fala yutraku salatu khalfahum ba a barin sallah bayan irin wa'annan shugabanni illa ahlul bid'ah kenan ya zan illa ahlul bidai to sai zan fala ya tarku salata khalfahum illa ahlul bidai ba mai barin sallah a bayan su su shugabanni sai dai dan bid'a sai yan bid'a su kabba sallah bayan su allazina yajtabi'una da'iman ala sayf yan bid'a da koyaushe suna rike da takobi suna rike da makami wa fi muqaddamatihim al khawarij a cikin jagororinsu akwai khawarij al mariqatu wanda suke sun hita daga addini kamar yadda annabi ya faɗi cikin hadisin shi wal mu'tazilatu da mu'tazilawa suna jagorancin wa'anda ke yin kuruji ga shugabanni su ce ba su ban su sallah kahirai ma ne saboda wani zalimi da bai hidda daga cikin musulunci ba wal mu'tazilatu da mu'tazilawa addalatu wanda suke batacci ne sun bace ga hanya hamallahu al muslimina min mu'taqidatihim al fasida Allah ya tsare musulmi daga wannan akidodi nasu marasa kyau mun ji wannan ko to da dalilin munasaba da wannan gabas, to za ni cira ta da mu zuwa ga eh, littahin aqida ahli sunna wal jama'a littahin ah, imam tahawi aqida ahli sunna wal jama'a da ake cewa aqida tahawiyya tare da sharhin shi na ibn eh, eh, abul iz na farko dai imam tahawi daga aqida ahli sunna wal jama'a da yazo nan sai ce wa nara salata kun ga wanga rabobin nan ne bambancin ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba shi ahlus sunna a kowace gaba in an zo to shi na da hujjojin shi da yake rike da su masu bambanta shi da dan bid'a khawarij ko dan bid'a mu'tazila ko dan bid'a jahmiya ko dan bid'a murji'a ko dan bid'a jabariya to akwai abin da ke bambanta su to wannan gaba da ta wani aqida ahlus sunna wal jama'a duk in sun zo nan haɗin kai ne wanda ba sabani imam tahawi da yazo sai ya ce shi ma wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblati wa ala man mata mu a aqida ahli sunna wal jama'a muna ganin halacci ko wajabcin yin sallah bayan dukkan shugaba mutumin kirki ne ko fajiri ne in an ce shugaba ne na musulmi shugaba na ama ko shugaba na kasa na kasa duka ko shugaba na wata jiha in ya zan liman to bin shi sallah muna ganin halaccin shi ko wajabcin shi har ya zan cikin ahlul kibla abin da ake nihi da ahlul kibla in dai matakai yana nan musulmi laifin shi bai hidda shi daga da'irar musulunci ba ko muna ganin halaccin yin sallah ga gawar duk wanda ya rasu cikin su na musulmi diyar da yake fasiki matakar dai bai hita daga musulunci ba in ya mutu za a mai sallah sai dai da wanda ke fasiki koma ba yake musu sallah ba a sa malamai ma abuta fara su mai sallah wai da manzo Allah ya ki yin sallah ga wanda ya kashe kai ne ya ki yin sallah ga wanda ya yi gululi da sauransu yace sallu ala sahibikum ku yi koma a matanan ku sallah to haka nan babban limami na gari babban malami mai daraja a gari babban mutum mai salaha ba a sashe jagoranci sallah irin wannan fasikan dan daudi in ya rasu a samu koma baya can dan daudi irin shi masu sallah su mai sallah wani fasiki can a samu wani can koma baya ko ma dai ba fasikanci irin nashi yake wani koma baya dai mai sallah kad ya in ba an gama ba a mai sallah ba an yi laifi amma ba a sa masu ma'abuta falala su mai sallah ina fata wannan gaban mu lura da ita to wannan shi shine fa da ahlus sunna wal jamaa to nan mai sharhi da ya zo ibn abdul aziz a wannan gabas ya koro bayanai masu yawa zan datsa ciki sai ya ce a cikin sahihul bukhari an samu hadisi daga abdullahi ɗan umar Allah shi ƙara mai yarda kana yusalli karfar Hajjaji bin yusuf a sakati ya kasance yana sallah bayan Hajjaji ɗan yusuf a sakati yace wa kana Anas bin Malik haka nan wa kaza Anas bin Malik haka nan Anas dan Malik yace wa kana al-Hajjaj fasiqan zaliman shi ko Hajjaji kowa san shi a tarihin musulunci fasiki ne azzalimi ne ya kashe da yawa a cikin wannan shugabanci nashi hasa bai ya kashe ya kashe Abdullahi dan Zubair a gindin Ka'aba laihika eh, wani bisa wani na daya gindin Ka'aba an hana a kashe mutum Allah tabaraka wa ta'ala cikin Qur'ani ya ce wa man dakalahu kana aminu wannan harami na Makka duk wanda ya shiga cikin nan ya zan aminta ka a taba shi daidai da dabbar daji an ce ka a taba ta in ta shiga nan to mutum ya shiga ciki ya bi shi ya kashe a gindin Ka'aba ya zubi da jinin shi kuma mutumin sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Zubairu kuma dan sahabi Annabi kuma dan sahabin Annabi kuma jikan sahabin Annabi Abubakar Siddiq ya kashe shi kakan shi ma sahabi ne kakan shi ma sahabi ne wato laihika ya kashi sahabbai da dama ya kashi salihan bayi da dama amma me yasa eh, eh, eh, sahabbai ke sallah bayan shi dan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace kar a yi tawaye ga shugabanni ka a raba sandan musulunci ka a raba kanin musulmi ka a kiro fitina mun gane ko a cikin wato wato sahihi na shi bukhari kuma yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma musulmi za a yi shugabanni bayana wanda yake za su ɗora eh, jinkirin sallah mun karanta cikin sayyid bukhari za maza amma ku yi sallah akan lokacinta sai ku jira in sun zo yin sallah sai ku yi sallah tare da su wanda ko daga wanda kuka yi ta zan farilla akan lokacinta yanzu da kuka tare da su ta zan nafila dan dai biyayya gare su kar ka zo ka ce kai ka riga kai sallah ka jawo fitina ko ta jawo kashe kama mun fahimci wannan ko musulunci yana da hikima shi ta kowane lokaci da maslahar zaman duniya a cikin sahih bukhari kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yasalluna lakum shugabanninku suna yi muku sallah suna muku limanci fa in asabu falakum walahum in sun yi daidai ga sallar nan kun samu ladar sallah daidai sun samu su ma wa in aka dawo falakum wa alaihim in ko sun yi kuskure to ko kun tsira da sallar ku su kuma laifi na kansu mun bayyana wannan ko wannan a cikin sahih bukhari ya zo kuma imam ahmad ya haifar da hadisin ingantacce ne kuma cikin da na bukhari da imam nasir jin albani shi na ma tabbatar da hadisin sannan an karɓo daga abdullahi dan amr Allah shi ƙara mai yarda ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa sallu ala man mata min ahli la ilaha illallah dari kudin ya fitar da wannan amma shi wanga mai rauni kun gane ko to ba ba magana shi kawai sai mu tsallaka gare shi zuwa ga sauran bayanan malam sai malam da ya ketara sai ya ce eh, ka sani rahimakallahu wa iyana annahu yajuzu lirrajuli an yusalliya khalfa man lam ya'lam minhu bid'atan wala fiskan ka sani ya halatta ga mutum musulmi yayi sallah bayan limamin da bai san shi da bid'a ba bai san shi da fasikanci ba to ya halatta yayi sallah bayan shi bittifaqil ayyuma tare da ittifaqin a imma na musulunci na ahlus sunna wal jama'a ba ruwanka da tambaye shi ta me a akidarka yanzu ka bari har in ta bayyana gare ka shi shikenan in ta bayyana gare ka to in in akwai da zaka samu sallah sai ka bar shi kawai ka tafi ka inda kake samu sallah ka ta jam'i ko ta juma'a yace walaysa min shar min shart itimami bai cikin shart eh, mamu an yi alamar eh, eh, bai cikin shartin limanci an yi alamar mamumu a ce limamu sai ya san itiqa da imami sai ya san ko menene aqidar limamin shi wala an yamta hinahu bale a ce sai ya jaraba shi sannan ya bi shi sallah bai kole ya ce mishi ma za ta ta taqidu menene aqidar ka bai cikin sharadin wannan aqida ahlus sunna wal jamaa bal yusalli khalfal mastur al hali zai zo yi sallah bayan limamin da halin shi ya boye gare shi walau sallah khalfa khalfa mubtadi'in yadahu ila bid'atihi da a ce ga kaddartawa ya zo ya yi sallah bayan dan bid'a mai kira zuwa ga bid'a tai aw fasikin zahirul fisiki ko yayi sallah bayan wani fasiki wanda fasikancin shi bayyane ke wa huwa al-imam ratib kuma shi yana matsayin limami ne ratibi allazi la yamkinuhu as-salatu illa kalfahu wanda ba inda zai samo sallah ta jam'i ko ta juma'a sai bayanai ka imam al-juma'ati wal idaini wal imam fi salatil hajji bi arfata yace kamar ya zan limamin juma'a ko na idin sallah guda biyu karama da babba ko ya zan limami a sallah hajji a harfa wa na nahwi zalika da wani wannan fa innal mamuma yusalli khalfahu to wa irin wannan mamu zai yi sallah bayan shi ba kaufin komi inda a amatu salafi wal khalaf wurin dukkan salaf da khalaf zai sallah bayan shi to na za ka kai sallar ranar arfa ba bayan shi ba babu wani wuri wa man taraka al-jum'ata wal jama'ata duk wanda ya bar sallar juma'a ya bar sallar jam'i kwata kwata kalfar imamul fajiri a bayan limamin da ke fajiri fa huwa mubtadi'un inda aka sanar da ulama ya zan dan bid'a wurin mahi yawan malamai kun gane ko kenan tunda yace wurin mahi yawan malamai akwai wasan da ke ganin cewa bai zan dan bid'a ba malai yace wasahihu annahu yusalliha wa la ya'iduha abin da ke ingantaccen magana mutum zai sallaci wannan sallah bayan wannan limami wanda ba inda zai samu sallah sai bayan shi zai sallace ta ba zai saki ta ba Ya ce fa inna sahabata radiyallahu anhum lalle sahabbai Allah shi kara musu yarda kani salluna aljum'ata wal jama'ata sun kasance suna sallar juma'a da sallar jami'i khalfa al-a'immati al-fujjari a bayan shugabanni wanda suke fajirai wala iduna kun ba su saki sallah yace kama kana abdullahi ibn umara yusalli khalfal hajjaj bin yusufa kamar yadda abdullahi dan umar ya kasance yana sallar bayan eh, hajjaj dan yusufa wa kazalika anas radiyallahu anhu haka kaddama kamar yadda bayani ya gabata yace wa kazalika abdullahi bin mas'ud haka abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah shi kare yarda da shi wa gairuhu da wannan shi na sahabbai sun kasance salluna khalfal walid bin uqbata suna salla bayan eh, walid dan uqba ibin abi mu'ayth wa kana shirib al-khamra shi ko ya kasance yana shan jiya. shugaba ne aka nada na jaha kawai firifan jaha ne shan giya yake to amma na daular musulunci to ga ka'ida daular musulunci wannan shugabanni kuma su ne limamai to dole suke sallah bayan shi hatta innahu salla bihim subha barratan arba'an har wata rana musalla asuba a hudu saboda mayin giya tun makala sannan sai wayo ma ce musu azidukum ko in kara muku fa qala lahu ibn mas'ud sai abdullahi dan mas'ud yace ma dalna ma aka min zil yawma fi ziyada ba yau ba ba mu gushe ba tun ba yau ba muke tare da kai kana mu karin sallah wa fi sahihi ya zo da cikin sahih bukhari anna usman bin affan radiyallahu anhu usman da affan Allah shi kare yarda da shi lamma husira lokacin da khawarij suka zo suka kewaye gidan shi za a kashe shi yana halifa sallabin nasu shaka sauran nan sai wani mutum ya jagoranci sallah daga cikin khawarij fasa da sa'irin usman sai wani mai tambaya zo tambaye usman da affan ta ce naka imamu ama kai kai ne shugaba na baki ɗaya na jama'a wa hadha allazi salla bin nasi imamu fitnatin wanga da ke sallah da mutane yau shugaba ne na fitina shin mu bi shi sallah fakara sai usman da afani yace mishi yabna akhi ya kai dan yan dan dan wana inna salata min ahsani ma ya'malun nasu ka sani sallah tana cikin abin da mutane ke kyautatawa tana cikin abin da mutane mai kyawun abin da mutane ke aikatawa fa idza ahsanu fa asim ma'hu ta duk suka kyautata ka kyautata tare da su wa idza asa'u fajtalib isa'atahu sada duk suka muna nata ka nisanci nawa su kun gane ko ka ganin ciki akwai magana in liman na muna sallah to muna sallah shi na sa a kaurace ne kun gane ko kenan nan ma magana salaha shi ko rashin salaha shi ake magana yana muna sallah amma in shugaba ne na baki dai to kaga nan shi ma akwai salon da aka aje ko wannan bukhari ya kawo cikin eh, kitabul azan kuma ya zo cikin mafsal na bukhari wanda nasir dina albani ya iktisare shi lamba hadisi na 384 sai malam mai sharhi da ya ci gaba ina son kuma da hankalin kar ku dauka littafi dai ga hannunku ko an gama ganganin da ake karanta a cikin littafin da ina maimaita mu hadari fa gare su in baka rike su daidai ba yanzu kake ba da fatawa kun ba daidai ba kace an ce kaza alhali ba can ibaran magana yi ba sai ce wal fasiku wal mubtadi'u salatuhu fi nafsiha sahiha shi fasiki mazinaci ko makareci ko barawo da ɗan bida sallar su a nafsinta ingantatta ce bai za sallar mamu kalfahu sallar da mamu yi sallah a bayansu lam tabtil salatu sallar shi bata ɓaci ba lakin inna ma kariha man kariha salata kalfahu sai dai wa'anda suka karhanta suka hana a yi sallah bayansu sun karhanta ne li'annal amra bil ma'rufi wan nahya anil munkari wajibun dan umarni da abin da shari'a ke nema da hani game da abin da shari'a ke kyama wajibi ne saboda ƙaurace musu wa'azi ne gare su wa min zalika daga cikin wannan akwai anna man azhara bid'atan duk wanda ke bayyana bid'a karara wa fujuran yake bayyana fajirci karara la yurattabu imaman lil muslimina wannan ba a nada shi zan ratibin liman ga musulmi ba zawa nadin liman ratibi a ce a nada shi muna fahimta wannan gaurin da ke ko fa innahu yastahiqqu at-ta'zira wannan ya cancanci a mai ta'ziri hatta ya tuba hayya tuba kawai liman shugaba na gari shugaba na ƙasa in shi ke naɗi in ya zan yana haka nan yana iya cire shi shi kenan har in ya tuba a maida shi ko kuma musulmi in akwai inda za su taya sallah su taya sallah su kaurace mai har ya gyara dabi'ar shi fa in amkana hajaru in kaurace mishi yana yiwuwa hatta ya tuba har ya tuba kana hasanan wannan shine abu mai kyau wa idza kana ba'dun nas idan ya zan daga cikin mutane akwai wa'anda in sun kaurace mai zai yi tasiri wanda idza taraka salata kalfahu in akwai wanda in ya kaurace masalla bayanai wa salla kalfa ghairihi ya ta yi sallah can bayan wani liman asara zalika fi inkaril munkari idan ya zan iya yi haka wannan zai tasiri cikin inkarin wannan munkari da wannan liman ke yi hatta ya tuba har wannan liman ya tuba aw uzala ko kuma a cire shi a sake wani aw yantahin nasu an mislihi an misli zambihi ko kuma mutane su kaurace su nisanci irin mugun aikin shi in har haka ta yi tasiri ta yi amfani to aikata haka yayi kun gane ko yace fa misli haza misalin wannan idza taraka salata kalfahu kana fi dalika maslahatan shar'iyya kenan in ya kasance haka barin sallah bayan shi to ya zama wata masalaha ce da shari'a ke nema dan ya gyara ɗabi'a shi amma in ya zan walam fitil mamuma juma'atun wala jama'a in ya zan juma'a ko jam'i ba zai kuce ma wannan mamun ba kenan mun limamin juma'a ne in ya zan ka samu juma'a wani wuri in limamin jam'i ne in ya san ka samu jam'i wani wuri ina fata dai mu gane wannan wa amma idza kana tarku salati khalfahu yafutul al-mamum jumaatu wal jama'atu idan ya zan barin sallah bayan shi na sa juma'a ko jam'i ya kuce ma shi ma mu fa huna la tarku salata kalfahu to anan ba zai barin sallah bayan shi da ba inda zai samu ba kenan ba kenan ba mai barin sallah bayan shi anan illa mubtadi'un mukhalifin lis sahabati radiyallahu anhu ba da zai fara sallah bayan shi sai dan bid'a da ya saba ma rayuwar sahabbai da suka zo suke biyar mashayin giya da sauran wani fasiki dan ka raba kanun musulmi wa kadhalika idza kana al-imamu kada rattabahu wulatul umuri to haka kuma idan liman shugabanni ne suka nutsa shi a matsayin liman laisa fi tarki salatu kalfahu masalatan shar'iyya kuma fasa yin sallah bayan shi ba za su zo da wata masala ta shari'a ba ba huna la tarku salatu kalfahu to nan ba za ka fasa sallah bayan shi ba menene cewa ba zai kawo masala ta shari'a ba inda ke da wani masallaci na juma'a sai nan ko ba inda ke wani da wani masallacin jam'i sai nan to fasa sallah bayan shi nan ba za su zo da wata masala ta shari'a sai ma ta kawo tashin hankali ya abdullahi dan umar da ya zuwa masallacin nan ya bi shi hajjaji sallah kowa sai ya zan lokaci zuwa lokaci sai an san cewa bai zuwa sallah sai ya samu wanda kuma su bi shi ba su zuwa sallah sai karin musulmi su rabu biyu ko dai a kamo su a musu hukunci ko kuma ya zan yaki ya tashi tsakanin juna mun fahimci wannan ko bal as-salatu khalfahu afadan a lokacin yin sallah bayan shi ne magigicin abu Fa'ida idza insana to sadda duk ke yiwuwa ga mutum Allah yuqaddima muzhiran lil munkari fil imama sadda yi yiwuwa ga mutum kar ya nada mutum limanci wanda ke bayyana abin da ke munkari a shari'a sadda yake yiwuwa gare ka kakka nada shi liman ga jama'a to wajaba alaihi zalika wajibi ne akan mutumin kar ya nada shi in dai kana iya ba za ka nada shi ba to kawai ba za ka nada shi sai ka nada mutumin kirki lakin idza wallahu gairu sai dai idan ya zan wani ne ya nada shi ba kai ba ba kai ne mai ikon nadawa ba kai ba Allah ne talaka wala mai mikinuhu sarfuhu anil imama sannan kai baka da ikon kwabe shi daga limancin nan aw kana la yatamakkanu min sarfi anil imama ko kuma ya zan wanda ba a iya kwabe shi daga wannan limanci illa bi sharril a'zami dararan min darari ma azhar min al sai an samu wata cutar wadda aka fada wani sharri da yi wancan cutarwa abin da yake na cikin limancin na fasikanci to wajen tunkuɗe shi sai an yi abin da yi shi girma to in ya zan haka to ba a ko kowa tunkuɗe shi don ka fada bisa ga sharri da ya girma ba a ture sharri da sharri ba a ture cuta da cutar wadda ta hita fala ya juzu dafa alfasadi alkalili bil fasadi alkasiri ka'ida ta malamai ba a tunkuɗe eh, wato ɓanna ƙarama da babban ɓanna wala daf'u a khaffid darraini bi husuli azamihima bale a ce a tunkuɗe abubuwa guda biyu masu cutarwa a tunkuɗe ɗayansu da wadda ta yi ta girma ta yi ta cutarwa fa inna shari'a dan shari'an musulunci ta zo ne ja'at bi tahsilil masalihi wa kamiliya, ta zo dan ta kawo maslaha ga mutane ta kammale rayuwa mai kyau da mutane wa ta'dilil mafasili da tunkuɗe cutarwa wa taqalila ko karanta cutarwa karanta banda in ba a tunkuɗe ta duka ba bi hasbil imkani gwargwaron ikon da aka samu fatafawit al-jam'i jama'a jama'at rasa jumu'o'i ka rasa sallar juma'a daya biyu uku har shekara ko sallar jam'i jam'i eh, eh, duka rasa ta wannan a'zamu fasadan min al-iqtida'i fihi ma bil imam wannan shine mai girman banna daga a ce ka zo ka yi koyi da limamin fajiri koyi da limamin fajiri matsalar shi bata kai girman ka rasa juma'o'i ba kwata kwata ba zuwa juma'a ba zuwa jami'a la siyama idza kana takallufu ana la arfa fujura balle ma dai in dan ma ka fasa zuwa ba tun kuɗe limancin shi zai ba in da ma in ka fasa zuwa a cire shi daga limancin to wa za a cire shi daga limancin yana nan fa ya baqata tilil maslahati shar'iyya bidun daf'i tilkal mafsada kenan sai a wayi gari ka tun kuɗe wata maslaha ta shari'a ba tare da ka samu damar kuɗe wata ɓanna da shi ba kenan an rasa maslaha ko maɓannan na nan ka rasa sallar jami'in ka rasa juma'a kun ɓannar tunanin ba ta gushe ba yana za a sara ka kai wa amma idan amkana fi'il juma'ati wal jama'ati yana maimaita amma ina yiwa ka samo juma'a a wani wuri ko ka samo sallar jami'i a wani wuri kalfal barri bayan limami salihi fa hada aula min fi'ilha qabla kalfal fajiri to wannan shi dacewa da kai da ka je ka sallace ta bayan limami fajiri wa hina idan a wannan lokaci fa za salla kalfal fajiri sadda mutum ya salla bayan fajiri min gairi uzurin ba uzurin komi oh mawdu'i ijtihadi to nan bagire ne na ijtihadi tsakanin malamai ba uzurin komi kai salla bayan fajiri mawdu'i ne na ijtihadi ulama minhum man qala yu'idu daga cikin malamai akwai wanda yace sai ka saki sallah wa minhum man qala la yu'idu daga cikin malamai akwai wanda yace ba ka sakewa kenan wa mawdu'i bas zalika ma da yace inda zaka je ka ga dogon bayani cikin irin wannan fi kutubul furu'i ka je ka dibi da tahon fiqh yace wa amma imamu amma shi liman idan nasiya aw akada idan yayi mantuwa ko yayi kuskure cikin sallah walam ya alim al-mamu bi halihi mamu bai san halin wannan mantuwa ko kuskure da yayi ba fala i'adatu alal mamu mamu ba zai sake sallah ba lil hadith al-mutaqaddim da hadisin da ya gabata in sun yi kuskure su kuskure kan kansu kula da kunanan sallar kunano yace wa qara salla umar radiyallahu anhu wa gairuhu umar dan kaddabi da wani shi sun yi sallah wa huwa junubun umar na akan halin janaba mun karanta cikin muwadda malik umar ya yi sallah da janaba da mantuwa to na ce menene ne tsaya da umarci mamu da sake sallah aka ce wa ammal imam sharhi ibn eh, abul aziz akan aqidatu tawiyya yace wa ammal imamu yace amma in an sami liman idza nasiya aw aka da'a yayi mantuwa cikin sallah ko yayi wani kuskure ku ba tare da ma kun sani ba walam ya'lam imamu bi halihi mamu bai san halin shi da ya kama fala harita al mamu to babu sakiwa ga mamu bil hadith al mutaqaddim da hadisin da ya gabata fa in asabu falakum wa lahum kun gane ko wa in da'u falakum wa alaihim wa qala salla umaru radiyallahu anhu wa gairu umar dan khattab da wani shi kin magabata sun yi sallah umar dan khattab wa huwa junubun nasiyan li janaba yana akan halin janaba ya mance da janaba haka muka karanta cikin muwatta malik ya yi sallah da mutane da janaba ya mance yana da janaba fa ada salata da ya tuna shi sai saki sallah walam ya amrul mamumina bila i'adati bai umarci mamun su saki sallah ba wannan magana kuma haka ma karanta ta a cikin muwatta malik kuma abdurrazzaq ya ka cikin musannaf nashi sannan kuma eh, eh, sinadodi wanda yake sashen shi ingantattu ne haka nan ibini abi shaiba eh, shi ma kawo cikin musannaf nashi to kenan yace walau alima anna imamahu bada faragihi kana ala ghairi taharatin da za a cewa mamu ya san cewa limamin shi bayan ya kare sallah ashe ba basan alwala ya masa sallah ba bai da tsarki a ada inda abu hanifa to zai sake sallah a wurin abu hanifa khilafan limalikin wa shafi'i wa ahmad fil wannan sabanin malik da shafi da ahmad bin hanbal a cikin mashhuriyar magana daga ahmad bin hanbal yace wa kazalika law fa'ala al-imam ma la yasubu inda al-mamumi zai aikata abinda a wurin mamu ba halal ne a aikata shi a sallah ba wa fihi tafasilu cikin irin wannan akwai magana da ke bukatar rarrabewa mawdu'uha kutubul furu'i kuma inda za a samu wannan rarrabewa da tafan fikihu yace walau alima anna imamahu salli ala ghairi wudu'in amma karara in ya salli man ba bisa alwala yake sallah ba to fa laysa lahu an yusalli khalfahu ba zai sallah bayan shi ba li'annahu la'ibun wa laysa bi musallin dan shi ne wasa ne a lokacin ba bai sallah bane Allah yace wa qad dallat nususul kitabi was sunnati hakika nasoshin alqur'ani da nasoshin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi nuni wa ijma'u salafil ummati da wato ijma'i na magabata na gari na wannan al'umma ta musulunci sun yi nuni anna waliyal amri lalle shugaba na jama'a na ƙasa ko na jiha wa imamus salati da shugaba na sallah wal hakima da hakimi sarki ko wani mai gari wa amiral harbi da jagora na yaƙi wa amilar sadakati da ma'aikaci na zakka mai karɓo zakka jagoran da aka naɗa wajen karɓo zakka ya ta'u fi mawadin ijtihad duk an ga ana musu da'a aka musu biyayya a mahallin ijtihadi ma'ana duk mas'ala ta ijtihadi kana barin ra'ayinka ka bana su kun gane ko kai bin naka ra'ayi kake bi ka bana na shugaba a lokacin walaysa alayhi an yati'a taba'ahu a lokacin shi bai zama haƙƙi kan shi ba ya fasa biyar ra'ayin shi ko biyar ra'ayin mabiyanai fi mawaridil ijtihadi a bangaren bigiran ijtihadi a'a yana iya tattara ku shawara da ku in ku kawo ra'ayoyinku duka ciki in ma dai ya saki nashi ganin dama ya ga naku cikin naku akwai wanda ya yi to wannan dan ya ga wanda ya yi nashi ko kuma ya ga nashi ya yi naku sai tsaya akan nashi kun gane ko bal alaihim ta'atu fi zalika yace wajibi ne kansu su mai da'a cikin duk abin da ya yanke hukunci akan shi na ijtihadi na bigiran ijtihadi wa tarku ra'ayihim li ra'ayi kuma wajibi ne kansu su bar nasu ra'ayi su bar ra'ayin shi fa inna maslahatal jama'at wal itilaf dan ita maslaha tana nan wato ga hada kan jama'a da tattara zukatan su wuri daya wa mafsadatul eh, al-furqati wato bannaka tana nan ga rabuwa wal ikhtilaf da sabani kenan wannan bannar da za a samu cikin rabuwa a azama min amrin masail juz'iyya ita ta girma bisa ga abin da za a samu na haɗin kai game da mas'aloli wanda yake juz'iyya ne wani haza da mai jirnil hakkani dan haka bai halitta ga alƙalai an yanku da ba'duhum hukuma ba'din sashen su ya dora warware shari'ar sashi kenan in wani ya hukunci wani bai kamata ya warware shi ba sai ko in ya zan alƙali ne na sama ga wancan alƙali ko ce ta sama ga waccan wa sawabu al maqtu bihi aqida al sunna wal jamaa abinda ke daidai wanda ake yanke magana da shi sihhatu salati ba'd ya karfa ba'da halattin ingancin sallar wancan sashi bisa ga wannan sashi kenan ko da kana dan malikiya ka ebe dan shafi'iya sallah ta yi ko da kana dan hanafiya kana ebe dan shafi'iya sallah ta yi mun gane ko yace. yura eh, yirwa an ruwaito ina ganin na kawo nan ko ana ruwaitawa an abi yusuf ana abi yusuf daga abi yusuf annahu lamma hajja ma harun rashid lalle lokacin da yayi haji tare da harun rashid harun rashid yana matsayin shugaba fata jama'a khalifa sai khalifa sai sa aka mai diba jini aka mai shaushawa wa aftahu maliku bi annahu la yatawadda sai maliku ya ya bayar da fatawa cewa ba zai yi alwala ba saboda wannan matsalar shaushawa wa salla bin nasi sai jagoranci sallah da mutane faqil li abi yusuf sai aka ce ma abi yusuf asallaita kalfahu to kai ka bi shi sallah kala sai yace subhanallahi wannan karba dan girmama abin ne subhanallah ya za kuma tambaya ta ma na yi sallah bayan shi amirul mu'minina amirul mu'min shugaban musulmi zai yi sallah a tambayar na bi shi sallah kun gane ko kenan shi wanda yayi wannan tambaya ana ganin cewa kenan mai taimawa ya jagoranci masu alwala zai jagoranci masu alwala inda shi cancanci limancin yaridu bi zalika anna tarka salati khalfa wulati umuri min fi'l ahli al yana nihin in yin sallah bayan shugabannin musulmi wannan aiki ne na yan bid'a shi ba aikin su bane su ahli sunna wal jama'a a nan garin da za a cewa daular musulunci ce ko yanzu kasancewa shugabannin mu duk da tsarin daula shi an ba tsarin musulunci amma su shugabannin kasar Nijar dukkan su sallah suke ko ba haka nan bane Firefan Barade yana sallah ko ba sallah shugaban kasa yana sallah ko ba shi sallah to da za a zo idi ya ture limamai ba a ce shi zai limanci dole ne ka bi shi ko da shan giya yake da za a zo juma'a tun kuɗe limanci shi zai limanci dole ne ka bi shi ko da shan giya yake ma sallau kada aka ce a musu tawaye manzo Allah ce a'a matuka suna sallah to suna sallah ko ba su sallah to matuka yana sallah dole ne ku shi yanzu magana ko inda za ku magana ya iya sallah ko bai iya sallah ba amma ba magana salahantaka shi ko fasikancin shi ba nan wajen annabi ya ce dole a shi amma yanzu wajen iyawa shiga sallah ko rashin sallah dan asalin shugabanni su koma ba su ke limammai ba rigingimin siyasa shugabanci bayan wucewa annabi da nisa bayan karnoni da suka wuce mufaddala sai ya zan shugabanni hankalin su baya ga karatu shi yasa sai sai koma an naɗa alifa sai ya nemi alkali ya nada wanda zai shari'a ga mutane ko ya nemi limamin sallah ya nada wanda zai sallah ga mutane in shari'a ta zo sai ya tura wurin alkali in sallah ta zo limami har kashi ce wannan kun gane ko shi a asali to shi yasa su ma wannan daula ta tura ka zo ka nada ko da kana sallah kai shugaban kasa to yanzu ba harkar ka bace baka da wannan karatu sai ka nada limamin ko kun gane to amma da zai kwaci ai hakkin shi ne yace shi za shi tunda ai shi na sallah ai ba kai riga ne karanta wannan yana da fa'ida in magana shi ta taso wannan kenan to na ce menene na tsaya ha an zo amirul mumini ne ya yi sallah da taimama ga mutane an bi shi sai wasu ke tambayi abu yusuf kai ka bi shi sallah ya ce subhanallahi shugaban na musulmi shugaban na mumunai yana nufin cewa kin bin shugabanni sallah na na musulmi aikin yan bid'a ne wa hadisi abi hurairah da hadisi abi hurairah allazi rawahu al-bukhari wanda imam al-bukhari ya hitar da shi cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in aqadu falakum wa alaihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su shugabanni suna muku sallah in sun dace kuna da sallah suna da sallah in sun yi kuskure ku kuna da sallah ku laihi kansu kuma hadisin wanga ingantacce ne kun bayanin shi ya gabata wannan hadisi nassun ne nassun sarihun nassun sahihun sarihun nassi ne ingantacce kuma sarihi karara fi annal imama idza aka da fakada uhu alai cikin cewa liman shugaba idan yayi kuskure kuskuren shi na kanshi la alal mamumi ba akan mamumi kenan wal mujtahid gayatuhu annahu akada bi tarki wajibin mai ijtihadi gaya shi lalle shi zai iya yin kuskure ta hanyar ya bar wani wajibi wanda in ta kada annahu laysa wajiban ya yi ijtihadi shi limamin kudi na sallah amma ya yi ijtihadi ya bar wani abin da kai wurin ka kai mamu wajibi ne cikin sallah amma shi wurin shi wannan ba wajibi bane cikin sallah ko kun gane wannan tsakanin malikiyar shafiya ko hanafiya da ana samun wannan akwai wanda wurin su sai an yi basmala bayyane akwai wurin su wanda wurin su ba a basmala bayyane kun gane ko akwai da sauransu to aw fa'ala mahzuran ko ya aikata wani abu wanda haramin ne kai wurinka in eh, ta kada annahu laysa mahzura shi yana kudurce cewa na abin ba haramun bane to wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ba ya halatta ga duk wanda ya imani da Allah ranar lahira an khalifa hadal al hadisa asariha yace ya saba ma wanga hadisin wanda yake sarihi ne ingantacce ne kuma sarihi ne karara akan cewa sai dai ka bi shi sallan kun gane ko bai halatta ka saba mu wannan kace ai su a mazhabar su kaza kaza misali in ba ku misali a mazhabar malikiya shahan mace na karya arwalla akwai mazhabin wasu daga cikin salaf wanda shahan mace ba ta karya arwalla to kaga kai sai ka ce to wanda mazhabar shi shahan mace ba ta karya arwalla na bi shi sallar Allah ya shaho matar shi ya karya wa alwallar shi ni a wuri na kararra ce ba ruwanka da wannan shi alwallar shi lahiyayya ce ko ya shahi mace wurin shi da shi a mazhaban shi a fahimta shi ba ta kare alwallar kun gane ko to za ka bi shi a matsayin alwallar shi ba karyayya ba ce mun gane ko to shi ne ake nihi nan wani kenan mutum ba zai saba wanga hadisi ba sarihi karara ingantacce ba da an yablagahu bayan hadisin an yablagahu bayan hadisin ya zo mishi ya san da shi wa hujjatun ala man yataqa min al-hanafiyya wannan hujja ne bisa ga duk wanda ke itlaqin magana daga mazhabar hanafiyya wa shafi'iyya wal hanbaliyya cewa annal imama surin wai liman idza taraka ma ya taqidul mamumu wujubahu idan liman ya bar abin da shi mamuna gani wajibi ne lam yasihha iktida'u wai bai halatta ai koyi da shi lam yasihha iktida'u bihi koyin shi da limamin bai inganta ba su haka suka ce za ka ci ta wanga hadisin ya ture magana su bai na asabu falakum wa lahum wa in aka dau walakum wa falakum wa alayhi ya ture wannan magana ta su kenan kuskuren da ya wajen ijtihadin shi inda ya daidai duk kun samu inda ya kuskure kuskuren shi na tare da kai na tare da shi kai kuma sallaka na tare da kai ba ga sallaka ba ta bace ba balle ma shi har larar kuskure za a ba shi saboda wani neman daidai ne kuskure hadisi ya tabbatar da yana da lada daya sai ce fa innal ijtima dan ku sani haɗin kai wal itila tattara mutane wuri ɗaya min maye jibri yana daga cikin min maye jibri ayatu yana cikin abin da ke wajibi a kula da shi wa tarkul khilaf barin sabani al mufdi ila al fasadi barin sabani wanda ke kai mutane zuwa ga banna ga rabuwa da lalacewa al'amuran musulunci yana daga cikin abin da ke wajibi shi ma a kula da shi a nisance shi abin da ke kawo saɓanin raba kanin mu to daga nan ne zan tsaya mu koma can cikin matanin karatun mu to can na kawo kan gaba ne ainihin tsaya ko to sai mu koma kuma inda mamun da abdul ya ce, wal jihadu madin منذ Sallallahu alaihi wa sallam الله an وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه a Dajjala. tahiya jihadi hukuncin shi na nan mai zartuwa tun sadda Allah aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukuncin na nan har sai sadda ƙarshen wagga al'umma ƙarshen al'umman musulmi ya yaki dajjal kun gane ko kenan duk wanda ya zo ya an shahe hukuncin jihadi to baki da ahli sunna jama'a ce ba wannan kuma aqida ce ta wasu daga cikin miyagun sufaye wa an shahe ayoyin jihadi to mu kuma kida ahlus sunna wal jamaa abin da ke tabbatar ba shayi an jihadi ba har manzan Allah ya rasu ana jihadi tun da ya rasu ma ana yana akan halin ya nada Usama ta dan Zaid da ya bashi tutar jihadi ya tahi ya tahi jihadi mu'ta mun san da wannan ko sannan bayan ya rasu Abubakar ya zartar da wannan nadan ya tahi wannan jihadin sannan shi Abubakar an ci gaba da jihadi zamanin halifanci shi Umar an ci gaba da jihadi zamanin halifanci Usmana an ci gaba da jihadi zamanin halifanci shi Ali da Abi da haka da haka wannan shi ke nuna ba shayi a jihadi ba saboda haka duk wani sufi bulatu sufiya ba za mu sauraron bar rayuwa annabi da sahabbai ba sallallahu alaihi wa sallam bale ma bulatu sufiyar ke aje qur'ani da hadisi kawai da ce wai abinda suka tunano ga zuciyarsu shine shine addini shine shari'a ba su aiki da abin da ke qur'ani a hadisi ai kaga ba mu sauraron su ba hanyar mu daya ba sai yace jihadin nan har al'umma ta ƙarshe ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sai sun zo sun yaki dajjal dawowa annabi Isa kenan la yabtulhu jawri ja'irin wala adl adil jihadin nan duk zaluncin wani shugaba mai zalunci ba zai bata hukuncin jihadi ba duk adalcin wani shugaba mai adalci ba zai tunkuɗe hukuncin jihadi ba kun gane ko ah. sai malam ya komo ƙasa sai ce to ga sharhi sai ce mu haza mu ta kida ahlul haqqi ahlul kitabi was sunnati bil fahmi sahihi wannan shine aƙida ta ma'abuta gaskiya ma'abuta biyan littafin Allah da sunnan manzo tare da fahimta ingantatta annal jihada cewa lalle shi jihadi fi sabilillahi na daga kalmar Allah li ilahi don ɗaga daga kalmar Allah mad hukuncin shi nan abin zartarwa la yubtilhu jawri jahil wala adil adil zalincin mai zalunci ba zai tunkuɗe shi ba adalcin mai adalci ba zai tunkuɗe shi ba bi sharti an kuna hadu jihadu li ilahi kalimatillahi amma da shartin cewa an ga jihadi dan ɗaga kalmar Allah ne tabaraka wa ta'ala ba dan wata bukata daban ba irin wadda wasu kasashe ga sunan suna jihadi amma ba na magana ɗaga kalmar Allah ne ba na tabbatar da shari'a Allah ne ba ya zan litakuna kalimatullahi ya da uliya ya zan jihadi ne dan kalmar Allah zan ita ce mahi ɗaukaka kama qala an sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa lamma su ila anir rajuli tabda aka tambaye shi game da mutunan da yuqatilu shaja'atan war rajulu yuqatilu hamiyatan war rajulu yuqatilu li yura makanan tabda aka tambaye shi game da mutunan da ke yin yaki dan a ce mishi jarimi da mutunan da ke yin yaki dan kishin kabilanci da mutunan ke yaki dan a ga matsayin shi a cikin tahiya faman fi sabilillahi wane ne ke yi fi sabilillah فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل lahi duk wanda ya yaki dan kalmar Allah ta zan ita ce mai daukaka wannan shi yayi fi lahi to kenan dukkan koyaushe inda yaki ya zan na daga kalmar Allah ne to shine jihadin da hukuncin shi nan ba za a sha hukuncin shi ba kuma za a yi shi tare da shugaba ko da azzalimi ne ko da mutumin kirki ba bambanci ko mutumin kirki ne ko azzalimi mun gane wannan wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar shi cikin sahih nashi haka nan sahih muslim ya kawo cikin sahih nashi min hadisi abi musa al-ash'ari sai malam yace fa iza sa'atin niyyat saddadin niyoyin mutane suka canza suka zanda wata manufa daban ba dan ci gaban addini ba wani maqasid manufofi suka canza kharajal jihadi amma nahu to a lokacin jihadi ya hita daga ma'anar shi wanda Allah ke ni wa maqasudihi wa gayatihi ya yi ta daga manufa ya yi ta daga gayar da Allah ke nihi da shi ya yi ta daga gayar da annabi ya karantar a kai duk yadda ake ganin shi jihadi ne to kawai ya koma kitali ya koma kashe-kashen juna kawai ba sunan shi jihadi wa qad furida jihadi jihad fi hadhihi shari'a malam yace hakika an farlanta jihadi cikin wagga shari'a ta musulunci shari'atu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi azza wa jalla kamar yadda yazo cikin wata Allah azza wa jalla cewa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wani munafiqina wa ghaliz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bisal masir ya kai wannan annabi ka jahadanci kafirai da munafikai ka kabbala magana kansu kenan ka kabbala a kansu su munafikai ka yaƙe su da harshe kafirai ka yaƙe su da takobi wa ma'awahum jahannam su kafirai makoma su jahannama munafikai makoma su jahannama wa bisal masir kir da wannan makoma aya suratul tauba aya ta 73 wa sirrul jihad an farnanta jihadi kama huwa ma'lumun kama yadda yake abu sananne an farnanta jihadi min nususil kitabi wa sunnati daga nasoshin alqur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ba da an kauyat shaukatul muslimina bayan karhin makaman musulmi ya tabbata wa malaku adadan sun mallaki adadin jama'a da yawa wa uddatan sun ah, mallaki adadi na makamai amma kabla dalika amma gabanin su samu adadin jama'a samu adadin makamai samu adadin tanadi makanan nabi sallallahu alaihi wasallam tanazzala alaihi alayat a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi na sabka gare shi turshiduhu suna suna horan shi suna umarnin shi ila safai wal iradi zuwa ga kauda kai mun gane ko da yahiya da kau da kai anil mushrikina daga mushrikai tuku saboda lokaci bai yi ba ba yi karhi ba ba samu adadin jama'a ba kenan koyaushe ba a tafiya jihadi sai an ga ta fuskar adadi ta fuskar makamai ta fuskar salo ana iya cin nasara akan kafirai amma in an ga ba za a ci nasara akai ba bannan da za a samu sai ta gyaran da ake nema sai ba ma za a samu gyaran ba kuma a game da mugunyar banna to ba za a jihadin ba a lokacin kama qala sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzon Allah kama qala azza wa jalla kama yadda Allah ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam lasta alaihim bi kai baka zan mai tilasta su ba a lokacin haka aka dole ce mishi kamun ya sami karfin jihada wannan aya gashi a aya ta 22 sai malam yace wa kama fi qaulihi tabaraka wa ta'ala kuma kama yadda cikin hada Allah tabaraka wa ta'ala fasfah anhu wa qul salam fa sawfa ya'lamuna kawai da kai daga gare su kawai magana ta zama lahiya za su sani nan gaba mun gane ko kaga ba shi hakuri ake kamin ya samu karhin jihadi kenan ko a yau sai mu sani musulunci ba haka ne yake da rashin lissahi ba da rashin tsari ba ba ka tarkar jihadi ba ka nuna wata jihadi ba ka kira zuwa jihadi sai kana da adadin jama'ar jihadi kana da makaman jihadi kana da ilimin jihadi kana da salo na jihadi kuma ka lissafa kaga tabbas a ci nasara mun gane ko sai dai abin da Allah ya yi amma haka nan kana ka jawo rigimar da za ta zo a kashe uwarka a kashe babanka a kashe ɗiya a ci mutuncin matanku a musu waɗe ba ku ci nasarar ba kai da kanka tun harko ka san ba kai karin haka ba wannan baka bar tsarin musulunci a hana ku addinin a hana ku sallar a hana ku addinin a hana ku sallar kaga an rasa daga dan daman ma da ko samu ko rasa da saboda haka duk ku samu karin haka ba to bai kamata ku kira jihadi ba a'a ku jira har ku samu kari ku yi tasiriyar salo har ku samu ƙarfin da za ku sana in ba haka ba to kun yi abin da ba hanya ba ba ba sunna annabi da sahabbai ba ba rayuwar annabi da sahabbai ba suratul zukruf aya ta 89 kenan cikin komi hatta jihadi menene mazaban ahlus sunna wal jamaa menene rayuwar annabi da sahabbai hatta ce jihadi ba cikin sallah ne kadai sunna annabi take ba cikin komi akwai sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da ba kawai ka dauko irin wayewa sakafa wayewa irin ta kasashen turawa irin yan tawayen su da ba su da lissahi ba su da hankali irin na musulunci ka zo ka ce ka yi irin shi cikin tsarin ku na musulunci ko yaushe in dai ka koyi annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ci nasara cikin al'amarinka in ma ka ci nasara ta wato kayi rinjayi in ma a kashe ka kayi shahada baka saba ma rayuwar annabi da sahabbai ba mun gane ko amma ka saba ma rayuwar annabi da sahabbai sai kai asara duka kayi asara ba annabi ka bi ba sannan kayi addinin addininka kayi asara. matanka da ƴaƴanka da kasuwancinka da sauran al'umma ku ta musulmi wa ba da zalika azna mu'minina bayan haka sai aka ma mu'minai izini an yi qatilu a'da'ahum su yaƙi maƙiyansu idza ita dau alaihim idan suka yi ta'addanci a kansu salama kama fi qaulillahi azza wa jalla kama yadda zo cikin wadan Allah azza wa jalla inda Allah ya ce وزين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير an yi izini ga wa'anda ake yaka musulmin da ake yaka ana cuta musu an musu izini saboda mi da annahum zulmu saboda su an zalunce su to su sani kuma ga sanarwa wa inna allaha ala nasrihim laqadir tabbas Allah mai iko ne bisan taimakon su to kaji in gida izinin Allah kuma Allah yanzu ya musu izini suratul hajji aya ta 30 da tara wato ana son ku tabbatar da adadin mutane na kafirai kasu hi ribi biyu a kanku in suka wuce ribi biyu a kanku to shi kenan sun yi karhin ku ba ku da ikon hada su saboda a suratul amfani ta nuna kenan in sun wuce ribi biyu to sun yi karhin ku amma matuƙar ba su wuce ribi biyu ba to kuna yi karawa da su kowane mutum ya kara da mutum biyu kenan kun gane ko kenan ta fuskar adadi ta fuskar makamai wa dole mun mata datu min kuwati wa riba wa min riba bil khayr kenan ba haka an masa umarni ثم امرهم بعد ذلك بقتال من يليهم من الكافرين باك aka umarce su yaki duk wanda ke kusa da su na kafirai faqala subhanahu ya ayyuhal ladina amanu Allah subhanahu wataala yace ya ku asu imani qatilul ladina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fiikum ghilzatan wa alamu anna Allah ma'al muttaqina ya masu imani ku yaki na kusa da ku wanda ke kafirai su samu kamarara daga wajen ku ku sani kuma tabbas Allah na tare da masu takawa in dai kuna da takawa to ku Allah ke tare da ku to shi ke sa ku yi kokari ku bambanta da su su suna saban Allah suna kafirci ku ku ba Allah daidai ta hanyar haka sai Allah yana tare da ku da taimakon shi sai ku ci nasara a kansu amma kun saki hanyar Allah ya za ku ci nasara a kansu suratul tauba a ta 123 ثم امرهم بعد ذلك bayan haka kuma sai Allah umarci musulmi bi maqatalatil mushrikina sai ya ci mushrikai fatan ma baki dai ba ma na kusa da su ba baki dai sai yawon yaki kawai فقال عز وجل في الله عز من قائل الله يجي وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين yana nuna fa sai kun zama mutakina yace ku yaƙi mushrikai baki ɗaya kamar yadda suka yaki ku baki ɗaya ku yake su baki ɗaya ku sani kuma tabbas Allah na tare da mutakina ku in dai kun zan mutakina to Allah na tare da su da taimakon shi da ba ku galaba akan kafirai suratul tauba aya ta 36 fakana hazzul mu'minina fihi aziman sai zan musulmi cikin wannan rabo ne mai girma li'annahum yazkuruna bi ihdal husnayni dan su suna cin nasara ne cikin wannan ta hanyar samun ɗayan biyu dukkan su masu kyawu duk wanda aka samu cikin ɗayan biyun imman nasaru wal ganima amma dai su samu cin nasara akan kafirai su samu ganima wa in mashahadatu amma a kashe su yi shahada wa ya min gayatul matsalar ita ce gayar da ake nema li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce gayar da sahabban annabi ke nema wa li atba'ihim ita ce da ake nema ga mabiyansu fal jihadu madin jihadi na nan yana abin mata tawaffarat shurutu duk sadda sharɗan shi suka cika wan tafat mawani'u duk sadda abin da ke hana shi ya koru sharuɗa suka cika kama asalaftu qariban malai yace kamar yadda na gabatar da bayanin can kusa baya wa huwa mazin jihadi na na hukuncin ba a shaye shi ba hatta yuqatila akhir hadhihi al-um hatta yuqatila ya kamata ko dajjal har sai musulmin karshe na wannan zamani sun zo sun yaki dajjal hukunci na nan wad dajjal ma'lumun dajjal sananne ne bi anna khurujahu min alamatil qiyamatil kubra cewa hitawar Jal tana daga cikin alamomin tashin kiyama mai ya girma wa huwa kharijun fi akhir hadhihi ummati shi zai hito ne cikin al'umma karshen waga al'umma jama'a na karshen waga al'umma fa yaqtuluhu isa ibn maryama sai annabi isa dan maryama shi zai zo ya kashe shi alaihi salam kama ja'at bi zalika an-nusus kama yadda nassoshi na hadisai suka zo da wannan magana allati la shakka fi sihhatiha wadda babu kwankwanto cikin ingancin su su hadisan inda ahlus sunnati wal jama'ati A salfi a salihi a wurin ahlus sunna wal jama'a wato salafi salihi magabata na gari wa taba'ihi da wurin mabiyansu wa yaqtulu ba'd al-mu'minina dijjal zai kashe wasu tashi na mu'minai wa yakuna atba'uhu al-yahudu mabiyan dijjal za su zama yahudawa ne adabullahi fi kulli zamani wanda yake dama yahudawa makiya Allah ne cikin kowane zamani wa makana a cikin kowane wuri a duniya fata ta'awalu ma'al muslimina ala qitalil yahudi a wannan lokacin akwai wasu bayi na Allah da za su taimaka ma musulmi bisa ga yakin yahudawa ha da gota to gaskiya ban da rikici cewa sai bari ya ba su ne da wa yaqtulu ba'd al-mu'minina dujal zai kashi wani sashi na mu'minai wa yakuna atba'uhu al yahudi mabiyan shi za su zama yahudawa adaullah fi kulli zamanin wa makanin fa tata'awanu ma'al muslimina ala qital al-yahud yawma idhin hatta al-ashjar a ran nan mu'mine za su samu wani za taimaka musu cikin bayan Allah bisa ga yahudawa hatta itatuwa wal ahjar hatta duwatsu iz yanadi al al-muslim al-muslima duci zai kira musulmi duci wannan da ka sani zai kira musulmi ya kule ce ya musulmi ya kai musulmi da yahudi ne kalfi ga ba yahudi nan bayana ta'al faqatuluhu zo nan ka kashe shi ada ma hadisi da sun zo da wannan mun gane ko da yahudi zai rabe bayan wata itaciya ko bayan wani duci ducin ya ce zo nan ga ba yahudi nan ya rabe bayana to wannan eh, akida ahlus sunna wal jama'a kenan kuma haka ne tsarin jihadi yake duk wani cewa eh, abin nan eh, ta sufiya sai zo ce wa kirkiro hadisin ƙarya raja'ana min jihadin gari min jihadin bari mun daga daga yaki karami zuwa ga yaki babba wai annabi wai aka ce wai ya wadi an dawo daga wani yaki sai ce sun dawo daga yaki karami zuwa ga babba shine babban yaki shine yaki da zuciya wannan hadisin bai da asali a cikin littafin musulunci na duniya kirkire ne hadisin ƙarya ne na ta sufiya mun gane ko ha ko jiya ma kashi wani karanta shi ko to saboda haka rayuwar annabar sahabbai na nuna jihadi hukuncin shi na nan ba sha hukuncin shi ba kuma in ka lura hatta yan tabligi da yake suna biye da wasu ra'ayoyi na sufaye su ba wurin su kore ayoyin jihadi suke to sai mu koma ga magana Muhammad da Abdul Wahhab yace wa ara wujuba sam'i wa ta'ati li a'immatil muslimin barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi yace daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa wadda ni ma ina ban ya ce shine ni ma ina ganin na yarda da wajabcin na bi mazhabin magabata akan wajabcin saurarawa da da'a da biyayya ga shugabannin musulmi mutumin kirki salihi shugaba ko fajiri ne matakar shi shugaba ne za a mai biyayya matakar bai yi umarni da safa Allah ba kenan matakar dai ba giya yace ka sha ba ko wani sabo ne yace yi matakar abin da ya yace yi eh, bai saba mu shari'a ba dole ne ka tsaye kai shi mun gane ko komin yake shi fajiri ne baka ta ni ke karɓa ma ra'ayin mashayin giya kuka da a'a ba dai shi ke shugaba ba a yanzu to za ka mai da'a matuka kai ba saban ne yasa kai ba wannan kenan sai malamin sharhi ya komo ƙasa sai ce haza huwa manhaj al wannan shine manhaji na gaskiya ita ce hanya ta gaskiya bi ma ya ta'allaqu bi haqqi ulati al-umuri cikin abin da ya rataya da haƙƙin shugabanni alar ra'iyyati bisa ga talakawansu alin ra'i al-muslim shugaba wanda yake musulmi yana da haƙƙun alar ra'iya yana da haƙƙi akan talakawa ne walin ra'iya ce haƙƙun alar ra'i su ma talakawa suna da haƙƙi bisan shugaba kazalika famin haƙƙil wali almuslim wannan yana daga cikin haƙƙin shugaba musulmi ala ra'iyatihi bisa ga talakawa ne daga cikin haƙƙin da yake biye su as-sam'u wa ta'atu lahu saurara mai da yi mishi biyayya ilman